الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا تبتي الله صلاة ينتهي من شنو تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف قويكو يا جماعة الأولى أه؟ أه؟ سوى جبينيكو جماعة الأولى تاتي 1435 كالندا نيجيريا na ajin da ya bai tsafo gwagi ba gube ya march 2014 kalenda miladiya na na na darasi ya baci ya katon littafin aljami uli ibadatin layi wahdahu kagan ya bata katon fayin mafela bayani da ci gan ibadaji ji miniugo aduwa taimakowa ezo zuya ezo cemi ezo ezo yi ezo duba azurful jisujadu ya ce ce yanzu jin ruku ya ce ce yanzu daɗi ya ce ce biyan na shi biya ce a ganin man fela bayanin daga yawanci fata da mini miniyan al'ibadato ko man ce ci gaba gan wa dalilu du'a du'a'i qawluhu ta'ala wa anna al da lillahi falatar tad'u allahi a hada wa qawluhu lahu lahu da'watul haqq wal ladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay' إلا كباسط قفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم تخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول جابنا إن شاء الله من قوى دليل الإبادة دليلنا لوغ إباد ودليل الدعاء دليلنا لوغ الدعاء إباد ويونا قوله تعالى إقنطوة لاتنا وأن المساجد لله da na sujada shi sai ci bugin wuyan falata ta du'u ma Allahi ya ga yi ci pamba bi Allahi ya in ci ma wa qawluhu ta'ala da ga na sai ci latin da ga lahu watul haƙi iya gaskiya sai ci wuyan ma na ga yi wacce bayan wacce janduwa yi sai ci wallazina na min shi ya zaje yi wuce majice cana la yasta jibu na lahun bishe'in agwa duwan doro mini a duwa shi ba illa ka ba su ji kafahi ilal ma'i sai ke zane dagwa ta dami wani liya buluga fa gungu wula dami suna wa ma huwa bi zai ma lutuba ko wa ma du'a wal kafirina illa fi dalal addu'a na kafiri je banan sai yi wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala dalilin al-isti'anatu taimako ya ga lati lati na ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gwaji ga ya jibuta gwaji ga ya wata taimako gangani da yan wa dalilul istighasati dalilin wanzu qawluhu ta'ala ga lati lati na ga istastaghithuna rabbakum ta ka ku fe da wanzu bi ce shi yayin fastajaba lakum ci magwado yana wadariru zabihi dalili ya zuma ga ibadu ga kauluhu ta'ala ga na cikin latin ga kul inna salati ga sallaye ne wa nusuki to yana me zuna wa mahyaya to rayuwa ne wa mamaci to ajali ne lillahi rabbil alamin yesu Allah ya tuna jani ta bata na gamu yau wa dalilun naziri dalili na mai lauga an nazuru emice ibadu yona kauluhu ta'ala ga na cikin latin ga يوفون بالنذر إيه، لا يمتشي ويخافون يوما أما يصدفون كان شره مستطير شر غالب شبانا ودليل الخوف دليل إنما لوغا الخوف دس إباد ولقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لو شيطان يو شيطان يو شيطان وان في لا da su ce da ya mai wali wujo ko fala ta hafu hun ya e ga suna mun wa hafu ne ce ci ya suna danwe in kuntun mu'mini abin ke ga sai mu'mini na wa dalilu raja'i dalilin yana raja'u ya fi ba mun hu ta alaiki na ce tilati na gan famanka na ya ruji wulika a rabbihi da na ga ba fi gan gube tuyi ciwi na fali amalan salihah ngajin tun kirki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mun ga lan doro fasu ya ba bayan ibada ba wa ya mun ga wa dalilu du'ai qawluhu ta'ala dalili ya du'a ungai bana ce ce lati na ga wa annal lillahi fala tad'u ma allahi ahada da najiya sujada ce ci bugin wuyan ega yi zango ci pamba bi allawi ma ega ta zango ci pamba bi allawi ma wa qawluhu ta'ala bi ga na cikin lafna gallahu da'watul haqqi yi ne gaskiya to ya ci wuyan wallazina tad'una min duni zane shi mai ya yace jibu ta ci maji so ya ci la yastajibuna lahum bi shay'in agwa duwan dorowa illa ka ba su ti kafai ya da gwanda ta ni wajen ya kwace gawa jiki nan gawa tunu wani liya buluga fawo gawa lamun luda na suna wani kamun tunu suna ki aji faro ga ruya wa ma wa bi balige wa zo tunu suwa wa ma du'a ul kafirina illa fi dalal ya kafiri jun fi sai ta ce kibo sai egbin kwale gan ya mafari babu shi da najiyar sujada yagu yagwa vukpa da bici shi ko yan na shi benin ce cewa gan wa jisdada buga jisdada zai dora sai Allah wasu Lahi wa budu jisdada ce ce mai jibuta ya ce ci a na diga laukuntu amuran ahadan an yasjuda ya ahadin niga aji foro jiga aji zai da zanduci la martul mar'ata an tasjida li zawjiha na ajin zagi foro gufu jisgado yabo yabo matsayi bi daraja bi hakkin ciko ne ba da takiyan ne masallaci shi bi ga na ibadin na wada jibuta zanduci da bunga ale so ci banana kada na maji masallaci na wago da jibuta zanduci da bunga ale so ci ba addu'a'u aji addu'a'u amma hmm? eh, da al'amuru amma da al'iltimasu al'iltimasu ke addu'a'u addu'a mana zane dakin bonan waye be zane da fito ne na ya addu'a'u amma zane da fito ne. ji umarni ya zaki yayin al'amuru amma ga mibiyoyi ya zuyiyo ko mibiyoyi klasin nigoyifiyo ko mibiyoyi yayiyo miga wayan biyoyi ko ci wayan da mi yayin na a bebe mini yano goyi biwa babon nono ngai gagaga addu'a ibadan ciku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ci ga eyi mini agwaduwe idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun wuji mi shiga ga cin bo ga mitsoba ujibu da wata dayi za da ani ne gwa duwa yin zane ba duwa na kakuna na wayi mina ko? Allah na tara kulidu ullaha a wudu rahmani ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna yayi Allahu ko yayi turamani ndoro ne ga yi na tsoye ci da suna na ja ta zuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a uhuwar ibada addu'a ga hannun za sa sallan ga za sa'alta fas'alillah wa ga bayan wa ba da su yaci wai zasta anta in billah wa mu ga wa taimako ma wa ba su yaci annabi sa sallan ga mallam ya yas'alillah zane ba zane bayan bi sa koyana ya gudaba alaihi sai ci ga ji fushi biyu yi bebe wane ga ya zama ga gawa ba duwa ladabi shi da wani gwayin lamu tuna mai ladabi ne zaga gawa ba duwa wa dena ji tawassuli lo ba su ci da sunan shi ya su ci da ya tun kirki na wagalo ne ko da duwa yan zane da wace za kirki wace wadu wace da wacce wadi gun ba ya wani ɓarɓar jiga ne ako? ta wani layi lasma'ul husna fadu'uhu biha ce ci da sunan shata ne lasunan ne ba su ya ci aduwa rabbana inna na samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ce ciye yi inna na samina munadiyan hakika yi wani zane yi zashi na yi zashi an aminu bi rabbikum ga yayi imani be ce ciye yi fa amanna yi ci ma imani ji kinna yo hmm? ngole imani na ijina sokoto bo imani na ijina fabe yi ofirlana ngole tawassuli bi amalin salih gadana ne tawassuli ma da du'a wuyan zakirki irike mina abu rairar loba anabi ga anabi udu Allah an yahdiya ummi anabi ne wabiyoyi ba su ko ado su ko lan mi uba anabi ga Allahu mahdi umma abi huraira Allah na abu huraira ba wake mina a nabi sa sallam gan iza 70,000 mini alomo bu a da aljanna ma yi da zabaya ma yi da isadiya ma yi da biciken ya usama fejiyar ya rasulullahi ya wato cin su ya ce udu'ullaha an ya ji alani minuhum ba su kwa duwa mulami fiye da mini abu nole tawassuli na bidiyo rajulin salih ko ke mina annabi sa sallam gi masallaci fullo ci feji hutuba da ba da ci ci gadan masallaci mun ci ga yawa yawo to shi yace ci in gi lati je laji lalace dabba je laji lalace yi majeliya ba su ko addu'a su ku yi ile wali inni tawassuli bi du'a rajulin salih kuma ji gane ko yawa e ga zaga abaduwa mujin nan mini yana mai ladabi aduwa wa ga abaduwa waga jin fejin a salatu ya nabi to caba aduwa to tace aduwa to karshe aduwa muyo ko inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal na amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ce ci bi malaiku je jan salatu ya nabi ya ne jina manjina e jan salatu ya nabi lamma loga da jin laula fahami fi fadli salati wa salami ala muhammad khairil lanami ya ibn qayyim ala biya wa ga mini da na je jan salatu ya nabi no addu'a da go mi la da biya addu'a bobi wa ga ba do fi do ce ci sarau ibn e annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce ci ga kasanta salati baini wa baina dini saini na sallah ga tsakanin da ya wuji mi guba nga ga alhamdulillah rabbil alamin ce ta ga hamidani abdi ga ga ba ta tabbati Allah ta tage wuri jin bayani ga ga Ar-Rahman Ar-Rahim ta tage majadani abudi ga ga Maliki ya ji ta tage asna ya abudi ko arba na bi ga ji wa ga ga iyyaka na'budu wa kana nasta'in wa ga yajibu ta ga yi wata mu kun ni bi wannan ta tage haza baini wa baina abudi ni sanne tsakanin da wuce mi ko ya buga wushu wayan wushu bayan ga bauna mi ga gwadu chacha duwa ne dina su asu mutakin baganci so ga waga wa ba duwa fe la kaskanci bi dade bi mi yan duro an fe lawu sai ci mini lada biyan aduwa bo be zulai juwa alkibla e za mu laguta annabi sa sallam ga ce ci adu fe su zai na shiga gwata ga ba duwa sai ci magunya nan mini lada biyan aduwa bo ga waga agwa duwa we sai ya lalli iri a jesun ya zanen a sha'asu a gabaru ya tilu safar ya mudu ya dai ila sama yin wale zane ci wa tewara ya zabu don waji to kura waji rumba nkyagwata da fitin wa jiga ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya wuce ci ya wuce ci ya wuce ci wale zanen ya zanzu da mine laye gwaduwa zanen ko ezu su yi ce ci da ne laye gwaduwa sanin a mata su zane yi ce ci a mata ci gwaduwa ɓeni lana wa mata'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami haramu jo haramu fun haramu wani fiye haramu akpawan haramun da kita ci wo sun oliyan laye gwaduwa sanin

ɗaru yau ba ta adabu na shi yanzu lami tu gurgudu a da littafi da bata fi du'a ya shek bakar bin abdullah abu zaidi da muhimmanci sarauni ya zaga jin wa littafi wuce wajin bayani mo amma ya ce masala ya duwa amma ya zaga zama ba duwa gafe giya kati na duwa ma wala ta to ya sakwai gina sakwai nimi ajiyar sakwai ga zuma na biyu wani yana yi a kagbetu su ko mili ilimi ya ibu, wani yana yi a kagbetu ko su ko yami rayuwa 1 million years wani yana so yake na sai rayuwa gbetu su ko ga lugwa malakul mawuti bai wura yin ma su ko lugwa mai ji rayuwa bai fa'al kiyami wani yana so yi a kagbetu da ni ya kiwo da ni ya aduwa ibn zandu a daily mai gaibun gaja sai shi bana kulla lan man fi sama wal da gaiba ba. allah zandu ma ji rayuwa felu permanent ya ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa imma tafahumul khaliduna ko bene bi ake haga ne wa maga ga wace ba duwa bi ga ba duwa ɗin za bugan doro ma ní ko? O mola ọmọ ọlá ní ọtájú ọmọ ọgá fẹ́ bá àdúwẹ́ gbọ́n ọgá tí kàlọ́ ọgbọ̀n tí kàṣán àbọ̀ náà yabon sai ya ce eh, eh? <laughs> ba ta yadda shi haka ya zo don wuye amma ya zaci don wa ya sai legan aduwa da amfani ya mutar zila shi nan ana sai legan aduwa da amfani su kuwa aka gani a jini a diyan tuban ba aduwa su kuwa aka gani a jami'a a da kan ga aduwa ba hmm? ngole nga imani ba kaddara ba tawakkuli ana ba yi jogazainin dundu ana ba yi so mai ba aduwa ma annabi adamu in ba so shi aduwa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي سليمان با ربي أبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي النبي زكريا با ربي ني وعلى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ko sai ci yawon gida gube ba ko ani wani sa sallar mutum ba ma rabbana tina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bebe mu ka sai ci ga inda ci kaya wace ci Allah inda ci nun kana wa ya so ga addu'a ba be zo kin da sai ci ga yi kaya wa so ga da wajo ci aso ba yali nan kin da sai ci ga ka ga wa den gi ci latiyo so ga danu nu be zo nan ko kin da ci ga ka ga mana guwa ya so ga je gi nan ko a ci ga sai ci ga to inda ci kaba we wa ya je wa ya so ga addu'a ba be zo daga ma yau ko wa da jawabul kafi liman sala ani dawai shafi eh mi qayyim wa jimo bayani ya ganna mini kuskure zan ya ya jingu na bara aduwa ba wannan zan ce aja sai da yando cha cha ga ga sune ce cha lali sune ce cha ya rauka ya ilu ya sabi ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjaluci zafaza wa baka wa and the rest ya hai ya kai ya kundara yau shi ne ya ya kai mai suna ya tsaye ci amma ya kundara yau shi kun ji tsohon ta in ta ji suna ya tsaye ci ya bugu ga sai bida yi suna ya jenu a abiga ga ismu da zama ga da wannan ma shin adi yadda bai ismu da zama kashin adi adi adi zama ya hai ya kai ubo la ma damini ubo ya allah wato make damini ubo and the rest na bebemo bayanai dai man shi je tiyan lamarin wancan wannan addu'a ma ga guba ade du'a ul masalati amma da du'a al ibada ke du'a ul masalati hmm du'a ul masalati soko amila da aljanna soko gami gwabe ne soko ya mi mi wangi soko ya mi yi kirki sai ci wumi ba ya allahu ya mi lafiya ya allahu ya yi mili mina jan fani ba albarka ne ba ta kin na jiyo du'a ul masala ce wa bayan da sakwai ya sakwu ya wayan yaji du'a ul ibadati ganci sukunci to sallah to azun to zaka to ajiye wacce na jiwaji ba ta dana ko gwalagi du'a wuli ul ibadati bu fori don ma'ana jiya ne jin bai ne bane wai wa aljanna sokuna kuyo ko ta so bayani dana kwayo shin ɗaza shishiwo gagan wudin rayuwa ma wani bukata aduwa a kina da suna zai jin irin nan ya e, bane zane ga wani bukata aduwa ne ga wale zane istagna hannun lai tarfata aini wale gan ya kuke inda bukata ya ce cika ya ne wale na mai na kiyan wale na jikiya na majiyayen kirkiya addu'a maji amfani sarari kaga wowa ma yi soko wajen yana kaga wowa ma jikiya yi soko wagai wagi yi soko rabba na abula na miya zuwa jina wa zuriyatina qurrata ayni waj'alna lil muttaqina imama wa wa lafiya ya Allah ibn Allah wagai ya da lafiya yi zamani to fawash fi na ne Ibrahim gai ga tan Allah wagai ya mi lafiya wa wa aziki su ko kandoro ya zaziki wa sai Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ladina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa anaje da yuci mai tsoci na agwa aziki sai wa fa bitagu inda Allah rizqa ya wa aziki daga ba so yace goyo ko ya gogo wa gai wayan bayan da ce ce wallahu ya gudubu in tarakta su'alahu wa banai adama na yus'al ya gudubu allahu ya laji fushi kaga wayan bayan duniya na za an gima maka no so gai da bayan duniya kaga yawa ji fushi hmm. ta man ga wa dalilul isti'anati hmm. dalili ya taimako wa mai iyaka na budu wa iyyaka ne ogbogi ga ye jibuta ogboji ma ga ye wa muku gangani da yau wale gan al-isti'anatu ibada a cina ganwuyo wallahu musta'an alama ta tasifun Allahu gaji ya suna ya wata ya muku gangani da yi nan a ne daga yi zasta an ta fasta in billah wagai wa taimako wa taimako da ce shi annabi sa sallam gan ya zuba da ga Allahumma inni Allahu jimi taimako Allah zakirika lugwa mi fen pawe wa ka lugwa mi fen hmm. jebo yawe wa husni ibadatika Allah lugwa mi fen je bada ya hmm, hmm. bada mulu junje yana fata kiwo ba ngole ba annaji bayani addu'a ga addu'a ga yi more amma ngole a inni Nga lifti a natu kiyan a wale gan a ezajin isti a natu wabe zawangi fi mai kadiru alaihi jimi taimako ba mi teburu na zuru loredin ko jimi taimako e gini gina gaji wupa da makanta islamiyya ne bi mashin jimi taimako gaji ba mi karanna cire bu na ta na tacin bu yau ko wa gbani na wa gina wa magbuka na wa bamiyan na jire wani nan wa ga bamiyan ce yato mansule jin taimako anini a gani ya shirka ya iyaka na abu iyaka na stayina ebo bone yawan na gbani wai hayyu wai qadiru wa mai birayi wa iko wa mai hadiru wa madabago yanna ma ya jiya wai na ga ya iyaka na abu iyaka na stayina ba na ba nan wa ga na yi ta'awunu alal birri wa wa wala ta'awunu alal ismi wal udwan efin gwai lotun kirke masu wa lotun daidai mun wajen yana ku amma gbanin nan jimi taimako wa yanigi na zangi jin da wa sai su ku jimi taimako wa lamiyo ya lafiya zangi jin da wa sai Allah jimi taimako zai e gini na tuno lawan dara ya mai bane gini na kawai gami jiyo zangi jin da wa sai Allah ko ji gane ku na gbanu ga dawo bai zan da tunya Allah na yi shirka kuyo sai cuce ɓare yi wa dalilul istighasati dalilin al-istighasatu wanzuma qawluhu ta'ala yazwa wuce istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum yawa wanzu ga ce ce ce ce magwaduwa yayi wale al-istighasatu dabo ne zai wabi ce ce nan eh ji dabo zanduro ji wa sai Allah wa da gobe zandoro ya sai yace yake kakun na ɗan mai riya alifti anati ba alifti sati na ba ne da alifti sati na waya lo wala ne ce waya na wajen daga wala mu shauna Wajen yana ko amma alifti anati ne ne sai loloji ki ana lolo wala kan gana ko yo yanayi alifti sati na ko mm. ta wa ale ga alifti gasat na gbanin na ibada ga mun jiki ma mun yi ma amma ifti gasat dabba na za an ji wani ya zai yawa bi wani jure bonire bonire bonire bonire za wajen yanyi wani zai kuma ofe ko da kata zaga cin fesu ya kuba wai ba wancan wa zuwa ni wani yan nasu a iji ne gwaji yana ku fasta ga sauwun laze min shi'atihi alal laze min aduwu yi fawa kazawo musa faƙada alaihi fasta ga sauwun laze min shi'ati zai damin jama'i mishi wani wawan su ganin musa ko mm. anan musa ci ma jike mun ci ma bu anan musa ji wajin wanzu ya zaun ci ga ko ka zo musa ne musa fe baza na zu fa ka da ya zaun ci yesu no le don ko a she da dir te ga sa tuwo be zawangi na yi hayu, qadiru hadiru umake yana unde kudura ya jijin wani wale gbanin nan waga lajin wacce ga ewa mi zure ebo mi re zanen mashago ne ragi kan ga da banga wale yawon jiyan dorowa amma a ganin sai shirka an gbani wai lajin wacce jiga sai da alkadir wa mi zure kasa sai da alkadir masu yawa ne ungu kabaru ba ni ga wale na gaje shirka ebo na zanen da ba wancin ba wale ya le ganyen da can wa da kabaru wa cabe wa wajen kuma da wasu asibiti dole da ko yes wadalilu zabhi dalili ya zabu ya zuma ga ibadu ya kul inna salati ga kika sallami wa nusuki to to yana mai suna wa hayaya to rayuwa ne wa mati to ajile ne lillahi rabbil alamin sai na jari ta bata na wayo wa ga in yanzu ibadu ya fasalli li rabbika wa na hadi sallah sai ce wa mozin ya sai ce yawai ko ji gana ku annabi sallallahu alaihi wasallam gan la'ana Allah man zabaha li ghairi la la nasa tabbata da ga sun ya zanaji sai ya ci anan ngoli ezin aga lo ajina ya da ya a mai zuyan yin layya ko a mai ke zuyan ebonyan agama ginin anil gula mi sha ta ne mukafi a ta ne egi zakan egi baji a sunan gugu bayan ya suna wa anil jari ya tishatun egin ragima a sunan giniyu ko ko da kilo ai da mai ke sunan gi ko zun bishe ko zun daba ga je mu dai wa gina kan kul man harrama zinatan la ilaha akhraja li ibadi wa tayyibatu min arziki idan mai ke zun dabba be nan yi ko raku ko bishi ko gbangba e ba kibo ne wa jiwo lima yawo annabi ga aulim wallahu bishatin jin walima kama be kiyo eh? hmm? eh, kan wa ga nan yi busurgiyo ko nan yi wuriya dole ku ya zanzu ya wai baki wo ma wa ji ya won ba gon wa dai ne za ji na wanda bata musun ce dojin biyu amma wai da zuwa ya je mu wai da zuwa eh wai da wai da zuwa ya ga ya kajigi ko da zuwa ya boci e kyon to eh ba sun ci alim ko da zuwa ya jenu ko da zuwa e na ga gada ibada ne za jiya yin shi na ji ce canan wa dalilun nazir dalilin yayin ce makaulu wuta ne ganin sai latin daga yufu na bin naziri ya lashe ladan emice wa ya kafu na yawman ka na sharruhu mustatira amma yasu da ya fa na sharruwa ga shaba nan sharruwa jiki nan sharruwa ga shaba nan ke emice su ko mai imi mi wajen na ku so kuwa gayi mi wuce na fi azụ foguta wani azun ya foguta na so kwallo jiwa da bita timbo ya ne gane mi tsokan na gala azun da jiwa da bita ni ga biya yi mi azụ na na fi ga jiwa da bita asali ga annabi sa sallam kai mice annabi ga inna ma yustakhraju min al-bakhili e mice e wati hatun daga ba zibo sanai botanci na wakpani a fiyazun ya wakpani a ji sadaka wakpani a tuwariya wakpani a ji kaza wace wago wala yadda Me jimbe zai fesa gwaji ya wuce akan gawa jin nan to bo ce mi a ce cikin ga wuce kaba we ce ci ga Allah we amma ngo le ne di wani mi na sun ga je kiyo ga je wa di ta tiyan wo bo amma e ze ce mi e ce le mbe ce ci ba e buna ne bi ga man nazara an yuti Allah ne ga ce mi ga wa Allah mi tu soko na fa yuti un ga je Allah tuso tu soko wa man nazara an ya asihi ne ga ce mi ga wa Allah soko ba na suku fa la ya asihi ga je un tuso ko soko ba mu ga ga wa yo ko sako da ya kaza jami sai mi gaza kaza wu no ile yanda sai kiyo ka sako ga rashi ja gaji ga jani mu ga ji gani ko wa dalilul khawf dalili al khawf ma da su wuta hala inda ma shaitan yi auliya shaytanu a yi ka shaitan wani sai ladda sun lo bayan wulce da sun da waliyoyi ko wala ta khafuhum ya ga su dama wa ni da sun da ni in kuntum mu'minin hada ke ga sai mu'mini shi na wale ga adi al khawfu tabib da sun ya tabi'a wale bin ga yawa suna wale amu tanka yawa wado wale waye waye bici ngodiya ne ko wale zai ne buka ga wancin gawa gba ojuna wafe wa wafe ku kowa zumaya kowa ɗaya gini ɓata alama yake wai suna shiga yin nan da suna shiga yin a algari ba ne za da su yi rinna suna wani kya nan ma shirka jana ko ya zagun gowon wace adice ko ya zai yi wai wace aso ɓata da su shiga yin nan da suna bai na algari ba ne wa ga a ah, ni ta ga wala ta kafu wa kafu ni kun tumo mi ne kafu tabi'i irin da su ya ci ga ya ci a musa gan fa'a wajen safi na su yi khifatan musa sukuna sun ga ne musa na waje kiyan waje wa ne musa to ma sun da wale it's natural in human being na sun da wani ko kuyo ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ke bi dambobi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga gafe su ne wa mai zulan wuna inda yi yin emiya Allah wa'ada so ki mai gabe so ya ci ga a musa ya alkhawfu na ko shirke mina ne musa ga inni kataltu minhum nafsan na zawuta ta ba fa khafu an yakutuli mutum mai suna da ni wuma wa yake inna alkhawfu ya tabi'i amma da khawfu sirri da su wani wani ya wo wani sun da irin da ci shi kawai wani ya zubikiya zubikiya filin nan ko za shi wani lega wadi ga alle za mu ci gaba ko ga ne za mu ce kaga wadi maji yan wucin gbanin nan sannan maji tsoye ta ya e e maji waye daga ba tsoye ci ba wace bi lega eh wadi maga liman kaza ba so ga janaka so ga ji lalace sai gyoga su sai no ga janaka so ga tayan so maga ji kaza wace suna. to ne wuce jin daidai na wata mike tun ne khaufu na wuce daidai ngoji gane ko ila shi shunga ga mana zuwa ga kuti shi bai ce ci ma damuwa amma in aga gaishe kuti bai be yi wa fi sudan in ga shi kuti be yi gaskiya wa to amma ga gama na wazo wa shi kuti be yi wa sai da su kwai ga wani yana da su ya sheyi da yin su ta ce wala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin egan ya tiya ya ga wuce dukkan sarin ba na sun da ya e tuyi ci sai shiga iya sha yi zai buku ya ci bi kalkin jeliwa ba su kuma yin ladan dubbe zame ci kai wa ma zalika ala lahi bi aziz ga ji ko annabi sallallahu alaihi ngai yujma'u khalqi a khalqi ahadukum fi watni ummi aga ali ta za je fi kan bakwai dubo ya fashi ba mani da fashi ba ya tsun ci shi ya fashi ba eh, eh, na kan su shi alai ga kakuna ya bai fiye rayu shi wanda zijin na bata sai ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga yuta bi jahannama yawmul qiyama ya dubi jahannama fa alkamin lahu sabuna alf zaman da bari inda zari 70000 kullu zimamin min adari indo min ba sabuna alf malak malaka 70000 da boye jiruna na jaja sai gbauna na annabi sa sun ga yusharun nasu fatan uratan gurula aga ne zaki fa alkiyami ananaki guruntu ananaki adada ananaki ajikashiya rijalan wani fato ba gitan zagi annabi sa sallam ga hof ahwanu alin nari azaban na azabu ita can yi a azaba ya gimi na jona ga abu talib mun tana ilun bin bijamrataini yana ajiye dayu ne yana cikara guba tagle minu ma jima gwa ma bare wani ki ne nan da ya zuya bare annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbu adiza da mine ba sai ta ci wa gaduwi laisa bainahu wa bainu turjuman da ji gwagana da sakani abuwa fa yanzu ai mana minu fala yara illa ma qaddam sai za ci gwaro da yadda na wale na sai tunu lo jona wa yanzu ra sha minu wa ci kafa wale skwani na ke bele na sai tunu lo jona wata ko na sun da yana nare wala bi shakka tamra kan gaibi kan bina gafi no le ne pata la ba sunan anabi sallallahu alaihi wasallam sai ci gan wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina ta ja tun zai fi na ga ajin a tushne ma ke tume na ga a sun yigan annabi sallallahu alaihi wa sallam lan ta tazula qadama abdin yawm al-qiyama e za a dibi ci fari kiyama sa gun diga guni ta sala na arba rayuwa ke waje jina barufo ke wasa sanu ilimi ke waje dukiya na majen bawa je mawa mawa fiyo ci wa ga ya shi sirati ga ya da siratu gobe wa in minkum illa waridu aka na ala rabbika hatman maqdiya shin waga ga ka shi waga zagun bo ifwal qiyami kun fil jannati wa kun fil sa'iri babu waya dan jannatu kan sa'iro ba ta kijin nan ba ta yana jalasa je al khawfu nan gaji gani ko inna rajula la yaqulu kalimatan la yalki la balan fa yawi biya fi nar sabina kharifa yanzu ga kalmar da cikin waji damuwa biya wanda Allah lolo na 70 years ka mutu kin nan ba waya ga sai bagwai ne ɓata na alkhawfu da sai bagwai sun da ya ce wa dalilin ko dalilin yan raja'u min qawli ta'ala faman kana yarju liqa rabbi zan ga babu gan gube ce ci wina sali amal amalan saliha in ga jumulo kirki wala shirk bi ibadati rabbi ya da magalan do face ci ba ce mu san insha Allah ta'ala ga ga wannan wani ga ne sai ta la doya wani mai ga cin bishinan sai shi fabi da kowa da kan yi ko karin bayani ko gyara da yana da shi a bane. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik